Eh, mun ɗan samu jinkiri saboda goslo kamar yadda aka saba ana amsa tambayoyi ne kafin tafsiri insha Allah yau ma kamar haka mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani tambaya ta ita ce menene hukuncin tashi tsaye da mutane suke yi lokacin kiran sallah ko kuma yayin da aka zo wucewa da gawa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 kiran sallah ba national anthem ah, ba ne ba wanda ya ce a tsaya ba wani nassi ba hadithi ba ifi ko sahihi da ya ce ko a tsaya ko a zauna kiran sallah kiran sallah ne in kana zaune ana aka fara kira ka ci gaba da zamanka in kana tsaye in ka ga dama ka zauna in ka ga dama ka tsaya bai da bai da ma wani asali cikin shari'a gaskiya abin da ya shafi gawa kuma wannan kuma hadithi ne ingantacce daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewar duk inda kuka ga ana wucewa da gawa ta ku miƙe tsaye ko ga bai hude ne ba a miƙe tsaye shi kanshi manzala sallallahu alaihi wasallam an sha ganin ana kawo gawa na yahuda haka suka ga miƙe tsaye a tsaya sai an wuce sannan ya zauna ku kuma da kuke ɗauke da gawan haramun ne wani ya zauna har sai an kai gawar makabarta an saka ta a rami sannan mutum zai iya zama an baka ba ba a son zama mai cece hikimar haka haka dai manzo Allah ya ce ni ma ban sani ba na Allah ya saka da alkhairi abin da ce mai cece hikimar haka idan mutum yana raye yanzu yadda muke zaune nan idan wani ya shigo cikin masallaci wani babba ba ana tsayawa ba to wannan tsayuwar wai don girmama ba a cika so ba cikin addini akwai hadisi cikin sunan abu dawud da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sarrahu an yatamathala an-nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar duk wanda yake farin ciki yana farin ciki ga mutane sun miki tsaye domin sa kawai to ya tare duk gurin zaman sa cikin wuta kai da ka tsaya ba kai ne damuwa ba amma wanda ya ji daɗi dan an tsaya masa kasa wani baya jin daɗi yana yana shigowa yana gani yana so ga mutane duka an tashi lokaci guda wai dan girmama shi sai ka ga ya ji daɗi sosai to duk mutumin da yake ji wannan daɗin ya shiga uku ya tanadi gurin zaman sa cikin wuta kuma shi yasa ba a encourage mutane a tashi dan in kana son dan uwanka ya rabu da Allah lafiya ko ya gamu da Allah lafiya to ba za ka mishi abinda zai tura shi wuta ba ko ba haka ne ba ta saboda haka ba a ma encouraging wannan tashi to sai kuma gashi gawa kuma an ce maka sai ka tashi me hikimar haka wallahu ala. <laughs> alhamdulillah jazakumullah khair eh mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara malam albarka shi da iyalansa amin mu ma muna iyalan malam ne insha Allah amin mana ya kike mun hasada ana ta mun addu'a ni ba iyalin ka bane bismillah tambaya ta ita ce kamar yadda yake faɗi shin menene hukuncin wanda yake yin karatun alkur'ani a zuciya ba tare da bakinsa harshensa na motsawa ba haka dai kawai zai a zuciya yake yaya hukuncin abin yake malamai suna cewa babu laifi mutum ya bude alkur'ani bakin shi a rufe gum yana karanta ayoyin cikin zuciyarsa don dabbobi yana ta dabbobi wannan babu laifi mutum zai iya yin haka amma ba shi da ladan karatu yana da ladan kallo yawa ba kallo yake wa ƙur'ani ba to shi ma akwai lada yana da ladan kallon alƙur'ani amma ladan karatun alƙur'ani wanda manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a harfan Hmm? falahu biha ashara hasanat au kama kala sallallahu alaihi wasallam wanda ya karanta harafi daya za ba shi lada goma to baka da wani ladan saboda baka karanta ba shi kurani karanta karanta shi ake ba ana kuma tadabburinsa amma an fi so kana karantawa kana tadabburi amma idan ka zuba ido kawai kana karantawa in ba tadabburin ma kake ba kallo kawai kana karanta haka to baka da ladan komai sai ladan kallo din kawai eh, wallahu ala to me tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da <clears throat> gidan aljanna malam tambaya ta ita ce shin yaya hukuncin mutumin da ya shagala da addu'a yayin da liman yake sallah yake karatun alkur'ani ta tahajjud shi kuma ya ci gaba da addu'a kawai ke ta yi tambayar ba ta fito sosai ba Ana limami ne nan da yake yi yana tsaye a bayan liman shi mamu ne na liman nan eh mamu ne liman yana kwarara karatun qur'anin sa shi kuma maimakon ya saurari bai da sallah ana ba liman yake bi ba a ba liman yake in za ka yi addu'a ka ja gefe ya ta zuba addu'ar ka kasan baka bin liman amma kana bin liman dole ka saurari karatun da yake وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا da yawan daga cikin malaman da sun ce wannan ayar ta sauka ne akan sallah gane ko to saboda haka ba za ka zauna kana addu'a a cikin sallah ai akwai guraren addu'a a cikin sallah lokacin da liman yake tsaye yake karatu kai shiru aka ce kai an gane ko lokacin idan kana addu'a a lokacin wato kamar mota ne kana zuba mai ruwa a taya za ta yi tafiya kowa da sa, wannan tsayuwar ba a ba a wani abu in ba karatu alkur'ani ba a zikiri ba a sai dai kawai aka ambaci manzala sallallahu alaihi ko ne abu haka amma ba a yin wani abu in ba karatu alkur'ani in kuma kana bayan liman to shiru za ka yi ka saurari karatun liman na to tambayarsa ta biyu ita ce ya ce 'yar uwarsa ce wanda suke ko kuma 'yar ajinsu wanda sun yi graduating da ke jin tare suka tafi kamfin wuri guda ta zamanto ta yi karatun alkur'ani aka ɗauki bidiyonta tare da niƙabinta sai allah ya mata rasuwa to kilif ɗin nata yaya hukunci idan lokacin da aka sa za ta rika samun lada ko kuma yaya hukuncin abin yake babu shakka ai ta shuka alkhairi ne muna fata Allah ya gafarta mata amma duk wani alkhairin da mutum ya shuka wanda ya karatu a kaset duk sanda aka sa ana ji ai kana samun commission hmm. don mutumin da ya bar ilimi a littafi duk wanda yanzu malaman da suka rasu tun shekaru 500 da suka wuce muna karanta su yau duk suna da commission da inda suke kuma shi yasa muke warning cewa masu amfani da social media ɗin masu amfani da social media sai ka ga mutum ya wata tsiya abin zargi ko abin da ya saba shari'a ya kuma jefa a social media kuma ya mutu kuma duk mutumin da ya kalli wannan abin ko batsa ko wani sharri duk mutumin da ya amfani da wannan abin sai ya samu kwamishin ɗinsa har fa gobe kiyama inda social media na shi sa akwai haɗari sosai mutum ya bar wani sharri a baya musamman masu comedy masu wasan kwaikwayo da sauransu wayansu abubuwan ana yi ne kawai ba wai don akwai manufa ba to ka bari sharri ne kuma eh, mutum ya tafi ana ta kallo kana ta samun commission allah dai ya kare eh, to assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu allah ya saka malam da alkhairi eh, ya ce malam na roƙon za ka sanya ni cikin addu'a Eh, ina da bukata kamar haka ina neman aikin gwamnati bugu da ƙari kuma gashi ina son yi aure wannan addu'a yake nema a sanya shi cikin addu'a bangiji Allah ya masa bukatunsa na alkhairi kuma mana fatan Allah ya masa buɗe ya aure da wuri ya fita daga kangin taka ko ya eh, Allah ya yi masa amin amin sai tambaya ta karshe wani ne ya rubuta takardar amma dai mun ce a daina rubuta takardar haka da Allah wannan bai yi ba su adab ne ga malam shi da ke abin nan ka ka rubuta tambaya ilimi ne kuma tambaya da ake amsawa babban ilimi ne shi sai muke dagewa ake amsawa domin za ka yi karatu tsawon lokaci idan ba da sallama ce ma malam it is a bad thing eh ina jin na fahimci tambayar ka tambaya ko eh, eh ridin menene ne is it bad hmm. to to to recite Quran lying down ko eh lie down lie down haka ne Mm. Eh, yana cewa <coughs> ah, shin akwai laifi mutum ya karanta ƙur'ani yana kwance babu laifi babu laifi amma ya fi ladabi ya fi ladabi za ka yi karatun alƙur'ani mai girma da farko ka yi alona ka yi asuwaki mai kyau duka ladabin alƙur'ani ne ka zauna ka yi zaman harɗe a san zaman harɗe ko tarabbawa mm. ka yi zaman harɗe ka fuskanci alƙibla sai ka ci gaba da karatu alƙur'ani wannan shine cikakken halin da ake son karanta alƙur'ani mai girma amma ga mutumin da yake cikin wata larura misali kana cikin mota za ka iya karantawa kana kan abin hawa kana kwanci kan gadon kama bacci mai zo da wuri ba da daddare sai ka ga kawai za ka yi hasaran lokacinka kawai sai ka kama su daga suratul baqara sai inda bacci ya dauke ka wannan yayi Allah ya ce alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim saboda haka babu laifi na to Allah ya saka alkhairi إن تتوبا الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عاملات سائحات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما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 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina da shekara 1444 allah madaukin sarki ya nufi mu da haɗuwa a wannan masallaci masjidul bayan domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bi Ah, mun ɗauko bayani daga farkon suratu at-tahrim wanda jiya a bayanin da muka yi allah madaukin sarki ya kira manzansa sallallahu alaihi wasallama eh, cikin girmamawa da darajawa ya ayyuhan nabi sannan kuma ya kwaɓe shi akan wani abin da yake yi abin da yi ba daidai ba wanda eh, allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa ya haramta wa kansa abinda allah madaukin sarki ya halarta amma kuma tun da ya rantsuwa to ga warwarewar rantsuwarsa sannan muka yi bayani cewar matan manzan allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu da hafsa da aisha akwai rawar da suka taka cikin wannan lamarin wanda bai dace ba da ita hafsa radiyallahu anha manzala sallallahu alaihi ya ba ta sirri ba ta rike sirri ba ta je ta hada kai da kawarta aisha radiyallahu anha suka je suka bayyana sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ya shafe su da kuma sun ji daɗin haka to su ma Allah madaukin sarki ya dan zarge su kuma ya fallasa su ya gaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda suka yi to ci gaba da karatun cikin aya ta hudu Allah madaukakin sarki sai ya ce da su su biyu nan da Hafsa da Aisha Allah sai ya ce da su in ta tuba Allah idan za ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki faqad sagat qulubukuma to hakikanin lambari zukatanku sun riga sun karkata zuwa ga sakin mariya alkaftiya kuna son haka kuma zukatanku sun riga sun karkata ga abin da zai iya cutar da manzon allah sallallahu alaihi wasallam in ta tuba ilallah wannan fi'lu sharti idan za ku tuba zuwa ga allah yana buƙatar jawabu sharti menene jawabin aljawabu mahzuf takdiruhu in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma tuqbalu tawbatukuma idan za ku tuba zuwa ga Allah to ai ku ƴaƴan ku ƴaƴan fiyayyen mutane ne kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a karbi tubanku amma faqad sagat qulubukuma zakatan naku sun riga sun karkata zuwa ga ainihin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamata ga wani larabci nan wanda karamin mai fahimta ba zai iya ganewa ba in ta tuba ilallahi wannan lamirin ta tuba din ba shine aliful ithnaini ba wanda yake rifarin to mutum biyu da hafsa da aisha ba musanna ha in ta tuba ilallahi sai aka ce faqad sagat qulub kolubu kalbu guda daya in suka zama guda biyu ya za ake cewa kalbani to bai ce in tatuba ila Allah faqad sagat kuma ba qulub ai jami'i ne jami'i na kolubu kuma su biyu ne me yasa ya zama floral anan malamai suka ce abu na farko a irin wannan usulobin a tasniya a hafu min yin furuci a aljam'u a hafu min yin furuci da kalimar jami'i din a wannan gurin ya fi sauki a harshe in ta tuba ilallahi faƙar sagat ƙulubu kuma cikin sauki amma idan ka zo kana cewa faƙar sagat kuma sai ka ji ma ba daɗi ɗaya kenan na biyu malaman nahu suka ce aqallu ma yasduqu alaihi jamau ithnain jam'i jam'i a shar'ance ba a larabce ba jam'i a shar'ance yana fara daga biyu yanzu ko a sallah idan mutum biyu suka tsaya suna sallah me suke yi suna sallan jama'a a wajen rabon gado a wajen rabon gado idan aka samu mutum biyu su ma'anan jam'i ne kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa fa in kana lahu ikhwatun to su a gurin su koda ƴan uwan guda biyu ne jam'i ne ta saboda haka kenan alhadithu ala babihi wasighatu ala babiha wannan babu wata matsala in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma idan fa za ku tuba zuwa ga Allah to haƙiƙanin lamari ya tabbata cewa zukatanku sun riga sun karkata zuwa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so to wa in tazahara alaihi idan kuma kuka ce ba za ku tuba ba wa in tazahara alaihi idan kuma kuka ce lallai za ku haɗa kai domin cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ci gaba da haɗa kai don kawo masa cikas don yaɗa sirrinsa a cikin jama'a don yin abin da zai bakanta masa rai fa huwa maulahu to ku fa sani cewa lallai shi allah maɗaukakin sarki shine majibincinsa shine mai taimaka masa ga duk wanda allah yake bayan shi ha ai ba yadda ba yadda kai ne shi duk wanda yake Allah yake tare da shi da taimakonsa alma'iyatul khassa kamar da Allah subhanahu ta'ala yake cewa a cikin suratun tauba ah, ala lisanin nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana ma'iyya khassa bi ta'yidi wat tawfiqi wan nasr wat tasdid annabi musa da annabi haruna alaihi assalam lokacin da za su je wajen fir'auna wa'azi sai suka ce a ah, mu muna tsoro fa inna na na khafu an furta alaina aw an yatgha Allah ce a la ta khafa innani kuma asma'u wa ara ai ina tare da ku saboda haka duk wanda Allah yake tare da shi baya tsoron komai in ma kana da abubuwan tsoro ka dogara da Allah shi kadai wallahi ya wadatar da kai da saboda haka da hafsa da aisha radiyallahu anhuma idan za ku ci gaba da irin wannan kaidi da makirciwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ce za ku haɗa kai da ku san cewa Allah zai tsaya a bayansa ku ku taimaka wa juna shi Allah kuma ya taimaka masa za ku yi nasara to ba a tsaya nan ba yace fa inna allaha maulahu sai ce wa jibrilu jibrilu ma majibincinsa ne wa salihul mu'minin mutanen kwarai su ma mataimakansa ne a nan yawancin malaman tafsiri suna cewa mutanen kwarai din su ne iyayensu kuma su biyu abubakar da umar kakab duniya kakab duniya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mutane guda biyu su ne na farko kakab duniya wannan wannan al'ummar da muke cikinta al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka ce mutumin farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na biyu shine Abubakar bittifaqil ulama yan shi'a ne kawai suka yi sabani amma dukkan malaman duniya da na farko da na ƙarshe dukkan sun yarda cewa babu wanda ya kai abubakar an shi sa wani lokacin wasu sahabbai sun tsokani abubakar radiyallahu anhu daga cikin su har umar ibn al-khattab sai abin ya bata masa rai ya taho a guje a fujajar zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wandansa ya cinye wandansa sama yana tafiya da sauri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaishe daga nesa ya ce kai an kuskure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga kirga musu ya ce lokacin da mutane suka ce ba za su yi imani da ni ba shi kadai ne farkon da ya fara imani da ni lokacin da mutane suka hana ni dukiyarsu shi kaɗai ya fito da dukiyarsa ya agaza wa da awata lokacin da kowa yake tare da iyalinsa shi ya fito da iyalinsa da kansa da 'ya'yansa duka suka taimaka wa addinin musulunci ya dinga ƙididdige musu hankalin shi ya tashi ƙarshe sai ce fa hal antum sahibi fa hal antum sahibi fa hal sahibi za ku bar min sahibi na ko ba za ku bar min shi ba za ku bar shi ko ba za ku bari ba shi yasa a wani athar an tambayi zala sallallahu alaihi wasallam duk duniya wa kafi su so sai ce aisha mana yana nufin irin wannan soyayyar tsakanin namiji da matarsa ce duk duniya ba wanda yake so kamar aisha haga a cikin matar ma yassa sai sahabai suka ce a ba kan wannan muke magana ba daga maza muke magana sai ce abuha farko a gurinsa shine babansa babanta wani hadith yake cewa idan za a tattara imanin al'ummar duniya baki daya a dora akan mizani daya imanin abubakar shi kadai akan mizani sai na shi jaya Allah sai imanin shi kadai ya tashi da namu duka manzara sallallahu alaihi ya tafi sama a dare daya tafiyar kilomita dubu daya daga makka zuwa baitul maqdis kilomita dubu daya tafiyar ana yi akan doki wata guda a wannan daren abinan alburak ya tafi da manzara sallallahu alaihi zuwa baitul maqdis aka tara mai annabawa ya sallah da su aka kawo mai da zuma da nono da abinna da sauransu ya zaɓi nono aka ce ikhtartal fitra daga nan aka yi sama da shi sama ta farko ta biyu ta uku ta hudu har zuwa ta bakwai ya ga abin da zai gani aka ba shi salloli guda biyar ya dawo a cikin wannan daren kuma yawa ya gari a makka kuma ba wai ruhinsa ne tafi ba a'a da ruhi da gangan jikinsa aka yi sama da shi tunda ake samun ci gaban duniya har yau duk wani technology da ka sani har yau ba wanda yi sa wannan saman farko wallahi ba wanda ya sai kai wurin kafin ka kai ko ina duk ka kone da kai da jirgin ka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin makka sai sanar da sahabbansa jiya da daddare ga abin da ya faru na ji ga abin da na gani ga abin da na gani ga abin da na gani hamba ai sai gari ya dau zafi su abu jahili su wane ne su wane ne ai sai suka fara tara jama'a ai sun samu abin faɗi <laughs> kun ji mutumin naku ko eh, ku zo ku ji abin da mutumin naku yake cewa tafiyar da muke yi wata guda shi bai matsaya nan ba wai ya yi cikin dare daya kuma ya kara sama wai ya ji ya ga wuta da aljanna ya dawo haka asirin mutumin naku ya tono gwara kawai ku bar shi kawai hatta ma sahabbai da aka yarda da su wallahi waɗansu suna shakka wannan labari ka san labari da wanda hankalinka ai ba zai dauka ba ba kama wannan zamanin ne ma da ake da abubuwan hawa ba wannan zamanin na duwatsu wayansu suna taraddudi shi abubakar baya ma nan yana can wani gefe wayansu suka taru suka je suka same shi daga cikin arna din ka ce to mutumin naku fa ga abin da ya ce ga abin da ya ce suka gama ba shi labarin baki ɗaya sai ce kun tabbata wannan magana ta fita daga baki shi ya faɗa ya je ya dawo suka ce ga shi duk gari ya ɗauka shi ya faɗa sai ce a ku damu kanku in kana qal faqad sadaq idan har ya faɗa wuya kawai wuya kawai maganar ta fito daga bakinsa idan har ya faɗa ya yi gaskiya ha ya ce ina gaskata shi fiye akan abin da ya fi wannan yakan gaya min cewa mala'iku sun je sun taho daga sama sun kawo shi labari ya karanta mana ayi mu karba mana karanta mun yarda da shi balanta to shi yasa samun irin abubakar yana da wahala wa in tazahara alaihi idan za ku ci gaba da haɗin kai domin cutar da shi fa inna Allah huwa maula Allah shine sa wa jibril da mala'ika jibril alaihi salam shugaban mala'iku kenan mala'iku suna da shugabanni guda uku akwai jibrilu akwai mika'ilu akwai israfili jibrilu shine in charge of inspiration abinda ya shafi wahayi zuwa ga annabawa mika'ilu shine in charge akan rabon arziki ko rabon ruwa israfilu shine in charge akan busan kaho don a yi tashin kiyama wayannan uku su ne shugabannin dukkan mala'ikun allah ba kira duk yawansu to jibrilu kuma guda uku jibrilu kuma shine shugabansu to sai aka ce wa jibrilu shi ma jibrilu shi ma jibrilu alaihi salam majibincin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ne don kullum shi yake kama sa wahayi kuma yana tare da shi wai allah bai isa ba sai an hada da jibrilu a wa'anda suke agaza manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ya isa Allah ya wadatar amma an kara wa'annan ne domin a nuna cewar fa wa'anda suke ɓangaren annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi yawa ai ku biyu ne kawai amma shi yana da allah yana da mala'ika jibrilu yana da salihul mu'minina abubakar da umar iyayenku suna cikin majibuntansa a sannan kuma yana da dukkan sauran mala'iku baki ɗawan mala'ikatu ba da zalika amma wannan ayar fa in ka zaka fassara ta fassara daban-daban an ka gada ma zaka ce fa inna allaha huwa maulahu sai ka tsaya nan fa inna allaha huwa maulahu Allah ne kadai majibincinsa huwa waliyu huwa nasiru sai ya zanto wa jibrilu mubtada wa jibrilu mubtada وصالح المؤمنين معطوف على المبتدا والملائكة بعد ذلك معطوف على المبتدا والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه ظهير شين خبر أنا سأل ما جرى إلي <laughs> ظهير شين خبر معناه فإن الله هو مولاه كاغما بغنا سيكا تشي wa jibrilu wa salihul mu'minun wal mala'ikatu zahir Allah kaɗai ne majibancinsa shi kuma mala'ika jibrilu alaihi salam da kuma salihul mu'minina abubakar da umar radiyallahu anhuma da kuma sauran mala'iku baki ɗaya duk za su taru su taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ainihin majibincinsa shine Allah kawai to wasu malaman tafsiri sun fi fifita wannan ihtimalin akan sauran ihtimali domin ya fi cika a tauhidi baka haɗa Allah da kowa wajen taimako ko jan jibintar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa'ansu kuma sun ce an ka gada ma za ka ce fa inna Allah huwa maulahu wa jibril sai ka tsaya a gurin fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu Allah maɗaukin sarki shi kaɗai na majibincinsa tare da jibrilu shi ma majibincinsa ne sai ya zanto wa salihul mu'minina mubtada wal mala'ikatu ma'tufun ala mubtada wal mala'ikatu ba'da zalika zahir khabar an fahimci wannan sai yanzu to jibril alaihi salam yana tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala wajen jibintar lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'imamun shinkiti rahimahullahu ta'ala cikin adwa'ul bayan yake cewa wannan ɗin ba shirka a ciki don ka sanya jibrilu ya tarayya da manzana sallah wajen jibintarsa wannan babu wani shirka a ciki babu wani laifi domin kwatankwacinsa suna da yawa a ƙur'ani mai girma allah madaukin sarki yana cewa innama waliyukum allah ko wa rasuluhu wa almu'minu innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu innama waliyukum lallai majibintanku shine Allah wa rasuluhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wa alladhina amanu da kuma waɗanda suka yi imani Allah ne ya hada da kansa amma kuma shi manzo Allah yana da iyaka wajen jibintarsa su kuma muminai su ma suna da iyakansu. ainihin muwalati na Allah subhanahu wataala shine almuwalatu alhaqiqiyya kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna waliyya Allah inna waliyya Allah alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin والملائكة بعد ذلك ظهير mala'iku kakaf dukkan su baki daya kuma sun fi mutane yawa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu yanzu ka dubi duk girman sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje aka yi mi'raji da shi yaje sama ya tafi albaitul ma'mur yace an nuna masa albaitul ma'mur yace a wannan gurin yace dukkan mala'iku da yaje tarar da su dukkan su baki daya suna ibada ne wani mala'ikan yana cikin ruku ba zai taba ɗagowa daga ruku ba sai an busa kahu wani haka yana cikin sujjada ya ce ya ga albaitul ma'amur kullum mala'ika dubu saba'in suke shiga kuma in sun shiga na yau ba sa fitowa gobe kuma haka jibi ma haka yanzu in munan duniya ne a ce kullum mutum dubu saba'in su shiga ka'aba a ce ka'aba na da wannan girma ina jin aka yi shekara goma mutanen duniya sun kare <laughs> musulmin duniya sun kare عسى ربه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا hmm. kun ji irin kaunar da Allah yake nuna manzansa ko sallallahu alaihi wasallam ba ya kwabe shi a baya ba to ka ji kuma bayanin da yake akan sa nan manzo Allah duk abin da yake so za a bashi a nan duniya duk abin da yake so su ma waɗannan mata da ake kwabansu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani matsayinsu a gobe kiyama ko ya yi bayanin matsayinsu ai su ne iyayen mu'minai mu ma kawai aya ce ta kama gurin muke bayani kuma bayanin dole sai an yi shi <laughs> an gane ko yanzu bayani akan hafsa da aisha yanzu ne kai na da nake wannan bayanin wallahi ina wannan bayanin zuciya tana bugawa dar dar dar ka iyaye da ne ba to amma kuma magana ce ta Allah ya zai muna fata an gane saboda haka wannan bai rage komai daga darajar su. sai riga sun gama sun wuce Allah ya gama yarda da su su masu yarda da Allah abin abinda ake gira kawai tashi alkiyama su shiga aljanna shikenan amma kuma bayanin Allah ya fito da shi ne dan ayi kuma dole sai ayi idan aka yi kuma bai nuna cewa ba a san ne wayanda suke addini da ka ka gane ko ba da ilimi ba ba da bin wahayi ba wayanda suke addini da ka su tunanin su duk irin abubuwan baki da karka ma faɗe su in kai bayanin su to kai maƙiyin manzan Allah ne kai maƙiyin iyalai shi to addinin musulunci ilimi ne ilimi ne Allah subhanahu ta'ala ya ce asa rabbuhu Allah madaukin sarki ubangijin muhammad sallallahu alaihi wasallam mahalicinsa ya kusa in ya ga dama in tallaka kunna idan shi manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya amince ya saki ku baki ɗaya matansa da hafsa da aisha da mariya da ummu salama da zainab bintu jahsh da kowa da kowa in manzo Allah ya ga dama dukkan ku ya sake ku an ba shi izini duka ya sake a a cikin suratul ahzab mai aka ce turji man tasha wa tu'wi ilaika man tasha wanda kaga dama a cikin matan duniya ka dakatar da ita ka ce ba zan aure ki ba wanda kaga dama kuma cikin matan duniya ka ce ka karbe ta hannu bibiyu ka ce ke zan aura ba mai taka maka birki in ji Allah ya ce in tallaka kunna in ya ga dama in ya so ya sake ku zai musanya masa ku da waɗansu matan daban zai ba shi gurbi mai albarka zai canza masa da waɗansu mata da suka fi ku sai allah madaukin sarki ya ci gaba da bayaninsu khairan min kunna da suka fi ku ya ce musulmati mata musulmi mu'minati مات مؤمني وثمة هنا فرق بين الإسلام والإيمان كنا مات مؤمني بسوني مسلمي هكا وانم فان اوكو الأعام إلى العام إلى الأخص إلى الخاص إلى الأخص من الأعام إلى العام إلى الخاص إلى الأخص. gangarowa ake an ɗebo da faɗi tun farko musulmatin ai kowa ma musulmi ne mu'minatin a cikin musulman a samu muminai wanda imani ya ishe su a nan da malaman suka ce akwai bambanci tsakanin musulunci da imani ko huma umumin wa khusus idza ijtama'a iftaraka wa idza iftaraqa ijtama'a an san haɗu sai su rabu an san rabu sai su haɗu Anan nan gudun sun haɗu lafzan iftara kafin ma'ana falmuslima hiyar lati ta ati bi arkanin islam a zahira walmu'mina hiyar lati ta ati bil islami ma'al imani ma wata hatan bi ahkamin islami albatina gaira zahira wato musulma anan ita ce wacce take zuwa da al'amurra na zahiri na rukunin musulunci a yi sallah a yi azumi a fidda zakka a kaza amma mu'mina ta ƙara da ainihin abubuwan da suka shafi albati al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi duk wannan za a tara mun zara sallallahu mata musulmai mata mu'minai qanitatin masu komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala masu yawan ibada masu yawan ibada wallahi malam ba karamin ni'ima ba ne ka samu mace mai yawan ibada ka tashi da daddare ka ganta kawa a tsaye tana kiyamun laili haba sai ka ji wani iri wallahi tallahi wallahi matasa ku yi aure kuma ku auri alkanitat wato wannan shi'urin wallahi ya fi kyau na fuska kullum ka tashi da daddare kafin ka tashi ma ka sami matarka ta riga ta shimfiɗa dardama ta yi alola tana ta hajjut. ko ka tashi haka kawai ka tashi kawai kana jin karatun alkur'ani yana tashi ko ya zanto saucin karatun alkur'ani shi zai tashe ka wallahi wannan ni'ima ne to irin su Allah zai tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qanitatin ta'ibatin masu tuba zuwa ga Allah abidatin masu yawaita ibada sa'ihatin masu yawan azumi ai sa'imat sayyibatin wa abakara da zaurawa da yan mata duka a nan ne wasu malamai suke cewa idan kana son ka ji ni'ima sosai in za ka auri mata hudu to ka tabbata ka ɗan gauraya ka hada da masu experience da kuma sabbi wannan bayani ba a zafafa bada akwai yara nan ko amma ya wadatar ka gane cewar ka hada da masu experience ko da kuma sabbi yana eh, ganin lokaci ya yi halinsa za mu dakata da karatu a nan wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin